a cikin waɗannan hadisai hadisin abu huraira yana cewa duk wanda zai yi sallar asuba sai ya zama ya fara sallar asuba ɗin akwai sauran lokaci rana bata fito ba yaushe sallar asuba take karewa kwata-kwata idan rana ta fito cikin karatunmu na baya to idan mutum ya fara sallar asuba lokacin rana ba ta fito ba har ya zama na ya kai gwargwadon da zai iya kaiwa raka'a guda kafin daga baya ranar ta fito to wannan ya samu sallar asuba din, duk da cewa raka'a ɗaya ce a cikin lokaci ɗaya raka'ar kuma ba a cikin lokaci ba ɗayar ta goyi ɗayar an fahimta? Ah.